sunana yusuf dingyadi babban mataimaki na musamman ga shugaban jam'iyyar pdp na kasa akan watsa labarai da sadarwa dr iyoci ayu kuma ɗaya daga cikin wakilan kwamitin watsa labarai na babban kwamitin kamfe na atiku okowa presidential campaign committee wato pcc wannan janyewar ta zama dole domin kuwa barazana da kalubalen da ake fuskanta a jihar rivers ya sanya mai girma wazirin adama shugaban jam'iyyar pdp dr iyoci ayu da wasu masu ruwa da tsaki suka ga cewar da ayi hasarar rayuka da ai hasarar dukiya domin biyan wata bukata to goma a jaye har a tsara lokacin da ake ganin jami'an tsaro za su iya daidaitawa a samu tsaro saboda ganin wannan shine muhimmin abu. Amma Yusuf ai mun ji labarin cewa shi gwamnan da ya hana filin wasa da za a taron amma daga baya ya bada dama a je a yi taron a filin. To ai shi gwamnan wuke mutum ne mai magana yana warwarewa. Da farko ya ce ya bada wuri ya ce kuma bai yadda ba ya kuma dawo ya ce ya anshe kuma ya ce ya sake mayarwa amma daga hilin jirgi zuwa in an zo wurin da za a yi taro ba za a shiga gari ya ginda wasu ka'idodi waɗanda ba su wa a kan sha'anin tsaro sannan kuma sai gashi kwana biyu a wannan taro an fidda barazana har an kai hari ga ɗaya daga cikin manyan 'yan siyasar pdp da ke goyon bayan wazirin adama mai girma a tiku abubakar ɗan takarar shugaban ƙasar jam'iyyar mu har an harbi motocin shi wannan babban jami'in da ke kula da sha'anin kamfen a jihar rivers to wannan shine babbar barazana ta farko barazana ta biyu da ake ake ganin akwai ta shine shi Atiku Abubakar baya tsoron komai akan sha'anin tsaro domin kuwa duk tunanin da wike zai yi akan sha'anin tsaronsa ko 'yan sandansa Atiku abakar yana da su to amma talaka da zai taka ya je taro sauran al'umma da za su fito daga wasu wurare daga kananan hukumomin jihar rivers da kuma waɗanda suke makwabta tun in bayar da jihar cross river duk jihohin da ke makwabtaka da jihar rivers jihohin pdp ne to ya za a yi da su amma yusuf wannan ya nuna shi kenan babu maganar zuwa jihar rivers kenan pdp ba za ta yi kamfen a jihar ba a ba mu ce haka ba abin da muka ce yanzu mun jaye har lokacin da su jami'an tsaron da a fakaice muna ganin ba sa iya ɗaukar mataki mai zafi domin ko in ka duba ko ka tuna weekend ya fito Tobili fili a tanun wasu manyan mukarabansa ya ce zai goyi bayan bola tinubu dan takar jam'iyyar apc wanda kuma gwamnatin tarayya ce ta apc to kaga jami'an tsaro za su yi abin da suke ganin za su burge mayan su a abuja to muna gudun wannan muhimmin abin da ya kamata dai al'ummar najeriya su sani ɗaya shine mai girma wazirin adama atiku abubakar da ita kanta jam'iyyar pdp ba sa barin duk abin da zai sa a hasara rayuwa ɗaya ko kuma dukiya domin biyan tasu bukata wannan bdb ta hana kuma bdb ba za ta yi abinda zai jawo wani tashi hankali tsakanin magoya ba a yi fadace-fadace wanda abinda shi gwamna wuke ke nan ke son abin ya faru